aljanna ya shiga aljanna kafin wannan mutumi na farko da ya mutu a wurin yaki ya ce saboda Allah ya tsawaita rayuwar shi tsawon shekara ta ya samu sallolin farilla raka a dubu hudu da wani abu ya sami azumin wata ramadan ya samu waɗansu alkhairai ɗuriya a kan abin da shi wancan wanda ya je mutu a wurin yaki ya samu wannan shi ne ya ba shi damar shiga aljanna kafin wanda ya mutu a wurin yaki a shekenan idan allah ya tsawata rayuwanka har allah ya nuna maka wata ramadan to allah subhanahu ta'ala ya nufe ka da alkhairi sai kai godiya ga allah kuma kai kokari wani ka nuna ma kanka ka nuna ma allah alkhairi kan kanka da haka muna godiya ga allah da ya tsawaita rayuwarmu muka ga ramadan na bara ashe kuma Allah ya kaddara muna da rabon ganin ramadan mai kewayo ba domin mun yi wani abu ga Allah ko mun ba da wani cin hanci ko wani abin da ya kama da haka a ƙarƙashin ƙaddaran Allah da nufin sadaka ya Allah mun zo abu na biyu mu yi bakin ƙoƙari ganin cewa mun ba da haƙƙin ramadan mun ba da amanin da ke cikinta babu shakka ramadan tana da gwababan falaloli akwai darajoji a cikinta akwai ɗaukaka a cikinta akwai gafara a cikinta akwai yadda na Allah a cikinta akwai aljanna a cikinta amma kuma ta wani gefe akwai hadari a cikin wata ramadan domin duk wanda wata ramadan ya shigo ya fita bai yi aikin da Allah zai gafata mishi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ka ƙara nisanta shi daga rahama yayi addu'a Allah ka ƙara nisanta shi daga rahama a wannan sanannen hadisi da ya zo manzon Allah ya hau min kan mimbarin sahawa na farko ya ce amin ya hau na biyu da Allah ga yara can don Allah a je a tarwatsa su ko dai su dawo cikin al'umma ko kuma su fita ga su can a bayan masallaci annabi ya hau matakala na biyu aka ji ya sake cewa amin ya hau matakala na uku aka ji ya sake cewa amin sai ya sauko babu wani ƙarin bayani su kuma su sahabai ba su jira ta kwana sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina dalilin da ya sanya muka daga kamar kan mimbari ka hau matakala na farko ka ce amin ka hau matakala na biyu ka ce amin ka hau matakala na uku ka ce amin sai ce abin da ya faru shi ne mala'ika jibril shi ne ya zo mini ya ce ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallam zan yi addu'a kai kuma ka ce amin fiyayyen mala'iku ga baki daya shi ne zai yi addu'a fiyayyen halittu ga baki ɗaya shi ne zai ce shi ne yake addu'a ya Allah duk wanda Allah ya sa yi riski watan ramadan har watan ramadan ya shigo ya fita bai yi aikin da Allah zai gafarta mishi to Allah ka ƙara nisanta shi daga Allah kamar ka ce Allah ya tsine mishi shi ne ma'anin ta daga Allah dama tsinuwa ta al'ibadu ne ainihin rahama an nisanta mutum daga rahama to yana addu'a duk wanda wata ramadan ta shigo har ta fita bai yi aikin da Allah zai yarda mishi ba Allah ka tsine masa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce amin ba na tsammanin wannan addu'a ba za ta maka rabi a wurin Allah mala'ika ce wanda ya addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin ban tsammanin wannan addu'a ba za ta maka rabi da aka ashe wannan na daga cikin haɗaɗɗuran da muke fuskanta a wata ramadan wanda ya ɗauki ramadan wata kewa na kalle-kalle ko yawaita bacci ko shiga filin ƙwallo a ita ƙwallo ko ababe na rafkana wanda ba sa gadar da yardan Allah ba sa gadar da gafaran Allah to irin wannan mutum akwai tsoro a cikin ramadanis akwai ban tsoro a cikin ramadanis akwai yiwuwar waɗansu suna fita ramadan da gafaran allah shi kuma ya fita ramadan da tsinuwar allah da haka mu yi da gaske mu yawaita ibadu da alkhairai masu yawa a cikin wannan wata ramadan ba daidai ke sauran watanni ba wurin alkhairai da amfani da albarkatu ba daidai ke sauran watanni ba kamar yadda allah ya zaɓi wannan wata ya fifita wannan wata kai ma ka mutunta wannan wata ka bashi alfarman da ya dace shi alfarman ko da za ka ba wannan wata abubuwa guda biyu ne na farko dai ababen da shari'a ta nemi a yi ka yi su haikan haikan za ka yi muna iya cewa ka yi su gwargwadon hali amma wannan kalman a wajen ramadana a wajen ramadana sai ka ce ka yi su mastaka amma a cikin ramadan ba mastata ba bane ka yi su da gaske ka yi shi kamun kana yi manzala sassalama bai raya dare ga baki daya a ce tun bayan isha'i har asubahi ya ta kiyamun laye ya ta sallah bai yin haka amma idan ramadan ya zo manzan allah ya kanya da ka ga ya tashi daga mustapha ko da za ka takura makon kai waɗansu ibadu kai don haka wa'annan ababe da shari'a ta ce a yi su ka yi su bin haƙƙi ka yi su haika ka yi su da gaske ababen da shari'a ta ce ka bari ka yi bakin ƙoƙarin ka ganin ka nisance su ka nisance su to ka ba ramadan alfarma sake ka ba ramadan alfarma sake ababen da shari'a ta ce a yi sanannu ne kaga sallan farilla kai bakin ƙoƙarin ka karta kuɓuce maka a cikin jami'i musamman kai namiji mace kuma a gida ce bakin kokarin ta tabbatar da ta yi sallan jami'inta ta yi sallan farillanta a kan lokacinta kar sallan farilla ta zama mana matsala ciko sallah da muke yawan yi idan liman ya gama sallah mu ɗauka daga watan ramadan mun ji layi ka samu kanka cewa in dai batun ciko sallah daga yau ka ji layi babu sallar da liman zai kabbara ta face sai kana cikin masallaci kana cikin sunna musamman ga hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya samu sallar kwana arba'in a cikin jami'i kabbaran harama ba ta wuce shi ba wannan mutum an rubuta mishi kubuta daga wuta an rubuta mishi kubuta daga munafici hadisi ne ingantacce wanda ya samu sallolin kwana arba'in a jere Kabbara harama ba ta wuce ka ba lokacin da liman zai ce allahu akbar kabbara harama kai kana cikin sahu ta gaba ta ranar sallah ake yi ba wani lokaci ka samu kwana arba'in a jere babu wanda zai wannan face sai mummuni mai lamba na daya to duk wanda ya wannan manzon Allah ce Allah ya rubuta mishi kuta daga munafinci da kuta daga kuta ba mutum ba munafinci ɗabi'un munafukan nan da Allah ya bayani a cikin sautin a cikin sautin nisa cikin sautin tauba cikin sautin amfan cikin sautin munafiqun sautin muhammad da waɗansu daga cikin surorin alƙur'ani an ta bayani akan sifofin munafukai wanda yake munafukan nan su da kafirai uwan da dai ubansu da to duk wanda ya samu sallan kwana arba'in ɗin nan an rubuta mishi kuta daga munafunci. in dai ba a baya kuma ya yi aikin da ya rusa wancan ba to haka nan kuma an rubuta mutum kubata daga wuta to dama duk wannan faɗi tashin da muke ne muke tsoro ai wutar ce duk wannan faɗi tashin da ake wutar ce take ba mutum tsoro da irin azabobinta da kwakwaminta da miyagun abinci da miyagun abin sha da ke ciki inna na an kazu wajen ilmin zaɓa za zaɓa satin wa azaban alimin su suke ba mu tsoro to an rubuta maka kaku wata daga wuta to kaga idan da za ka fara daga ɗaya ga wata ramadan idan wannan sallar asubahin an wuce ka daga ka fara harama ka ɗauka daga azahar za ka ɓura. zuwa bayan sallar kwana goma sha ɗaya shi ke nan kaga masallarinka na kwana arba'in a lokacin nan ba a fatan kuma ka koma bai sai dai ka gada shi sallolin farilla da kiyaye su jama'a sallolin na filfili su ma a cikin wata ramadana mu yi da gaske a cikin hadisi ya tabbata cewa wanda ya samu rakoi goma sha biyu a yini da dare to Allah gina masa gida aljanna na tabbatar akwai daga cikin munin da ba su da kofi fili wannan ba su da shi ballanta na gida don matasa matasa masu na zama gidan su waɗansu daga cikin iyaye manar a gidan gado suke zaune har yanzu Allah bai ba su iko sun fita ba idan da su samu ne a ce ya gina gidansa to ba hali to ga hanya mafi sauki shine Allah zai gina maka gida a aljanna in ka samu raka'o'i goma sha biyu kacal a da dare shine sayyidina abdullahi dan umar yake cewa raka'a biyu kafin sallar azhar raka'a biyu bayan sallar azhar raka'a biyu kafin sallar magriba raka'a bayan sallar magriba raka'a biyu kafin sallar isha'i a biyu bayan sallar isha'i a biyu kafin sallar asuba raka'atul fajr kenan shi kenan ka samu a goma sha in ka samu wannan kai tsaye kana da gida a cikin aljanna a wata riwaya kuma cewa yake yi wanda ya raka a hudu kafin sallar azhar na nafila yi a hudu bayan sallar azhar Allah ya gina mishi gida a cikin aljanna wannan rayu ta kuma da shi raka a kudu kafin sallar azan na nafil kenan in ka zo masallaci kan minti goma kafin liman ya zo na tabbatar da za ka raka bayan sallar azahar, ka miƙe ka kawo raka a hudu shikenan aljanna ka ta ka gidan aljanna ta samu wata riwaya ta ce raka a hudu raka a biyu kafin azahar raka a hudu bayan azhar duka dai inda Allah ba baka iko kai kana cikin alkhairi kad dai a zo sallar asar a ce ba kai sallar nafila kafin ita ko bayan ta bayan sallar la'asar addu'a ta alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra'an sallar qabla al'asr arba'a ya Allah duk mutumin da ya fila raka uku kafin sallar la'asar Allah kai wannan mutum rahama addu'a annabi ko kuma labari yake badawa Allah ya yi rahama ga mutumin da ya sallar raka'a uku kafin sallar asar yin sallar raka a wuka kafin sallar da asar ba zai azabtar da kai ba zai cutar da kai da kuma ga kuma sallan bayan magariba na raka a biyu da mazan Allah ke idan ya gama sallar magariba annabi ya fi yin ta a gida sallallahu alaihi wa sallam musamman wani zai kai azumi a daddafi wani zai ga ka tsayawar ka abin nan ba akwai tashin hankali musamman tsira in an yi zafin rana zai kosa je gida sha ruwan sanyi ko ya sha kunu to ka je gida ka sha ruwan sanyin ka sha kunu in ka gama buɗe bakin naka ka miƙe ka yarka abin ta yi ta kwaifai annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuma a cikin masallacin ne Allah ka iko an gama magriba ka zama a faɗin ka miƙe ka yarka ke nan ta yi to sannan kuma ga rakawai biyu da ake yi kafin sallar isha'i mun kauta cikin wancan da kuma wanda ake bayan sallar isha'i wanda ake bayan sallar isha'i wallahu alamu idan za a yi sallar tarawih shikenan ya wadatar da wancan amma in kuma ka yi raka'a biyu kafin a zo sallar tarawih sai kuma aka za ka yi sallar tarawih shi ma ya yi domin dama can manzan Allah ya kan buɗe kiyamun lele shi da wadansu ya raka'o'i guda biyu marasa sauri to daga nan kuma in yi yin su kama a shirin karanta kuliya da su ne kamar mabudai na kiyamun lailin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ci gaban shi masu tsawo musamman a wannan shekaran mun yi ittifaki cewa yarin sallar tarawihin ma'anar masallacin za ta dan canza kaɗan ba za ta canza lokaci ba amma za su kan ƙara ɗan tsawo kaɗan domin dai mu ƙara nuna ma Allah alkhairi a kan su ba za mu yi sabon ƙur'ani ba ne saboda mai ba ƙila ba a saba da hakan ba hakan yana iya wahalarwa a matakin farko yana iya wahalarwa duk da kasance alhamdulillah matasan masallacin hadda dattawan su ma ba su sha bamban da sauran matasa da dattawan wasu masallacin da ake yin hakan ne amma dai a matakin farko tun da shekara da shekaru ba haka ake yi ba insha Allah ta'ala za mu yi amfani da dama kullum a sami abin da yake kamar izini daya maimakon izini biyu da ake asar Qur'ani insha Allah ta'ala kullum za a sami izini daya zuwa ƙarshen Ramadan za mu ga abin da za mu samu in Allah ya in muka hada da sallan tarawihin mu da sallan tahajjud idan an je goma ƙarshe muna fata insha Allah ta'ala kasance an sami ƙur'ani ga baki ɗaya an sauke kowane masallacin masallacin nan ya ji ƙur'ani tun daga farkon sa zuwa in sha Allah ta'ala haka muke fata da kasance da waɗanda za su yi mana sallah mun yi musu wasiya da faɗuɓa cewa su kula da haƙoƙan masallata amma su ko masallata su nuna ma Allah alkhairi da aka su karanta mana shafi daya daga farkon shafi zuwa ƙarshe a raka salloli da aka yi samu wannan abin nan shafi takwas an samu izini da yake daga nan kuma sai a shafi idan jiri raka a goma sha insha Allah ta'ala daga yau za a fara kamar yadda aka saba dama ɗaya ga wata ramadan ake fara sallan tarawih to insha Allah ta'ala ana ga masallin ishari duk irin salar da za a cikin shi ke muna fatan mutane su yi haƙuri su juri a yi wannan tun daga farkon watan har yi zuwa ƙarshen su kar mu fara aikin alkhairi eh, abin nan yanzu muna ɗaya ga watan ramadan biyu ga watan ramadan zuwa goma sha biyar ga watan ramadan kowa tsigan jikin shi ya kwanta kuma sai ya watsi da wannan aiki na alkhairi Allah ya ambaci waɗannan kwanaki na Ramadan ayyamun ma'adujat waɗansu ɗan gun kwanaki kafin a yi aure yanzu shi na magana ta ƙari za ka ji ana cewa an fara maganar kakawa in ka ji ana maganar kakawa kai ka sa Ramadan da zo ƙarshe kafin a yi sai ka ji ana maganar to jama'a kafa amanta da sitti shawwa an yi Ramadan da an gama wanda ya ci ba ci ba wanda ya faɗi a faɗi to don haka sai mu haƙuri da wannan tsarin muna son mu nuna ma Allah ne a kan kan sannan waɗannan alarammomi da muke da su cikin matasan mu su mu su ma su ma suna da haƙƙi kamar yadda mu muke da haƙƙi mu jawo su mu nuna musu abin da suka yi sun yi gwaninta sun yi aikin kirki su jagorace mu zuwa ga Allah gobe su ne manyan sha Allah ta'ala ah, muna fatan sha Allah da shi na'ibi na wannan masallaci mana Muhammad Salihu da kasance yanzu ba shi na yi tafiya idan kuma mara da kuma ina jin ya sako kasanciya da aka yazo da dimi-dimin shi dan madina da dimi-dimin shi su ne za su sai musallin tarawih insha Allah ta'ala idan kuma Allah ya kai mu ƙarshen Ramadan sallar tahajjud suna nan kamar yadda take dama waɗanda suke yi da shi malam ibrahim bin shawi da malam usman duk da kasance shi malam usman kila bar da zai sami ba amma alhamdulillah dama idan gari da yawa ma yake cin kanshi da muna da alaramomin da dama insha Allah ta'ala karshen ramadan su za su mana kamar shi ma wannan sai mu hakuri mu roke mu nemi taimakon Allah wannan ta janibin abin da ke da alaka da nafilfili ke nan duk da kasancin akwai irin salatul ishraq da muke a nan masallaci Wannan manzon Allah ce wanda ya sallace sallar asubahi ya zauna ci gaba da ambatar Allah har rana ta fito ya miƙe ya sallar raka'a biyu Allah ya rubuta mishi ladan hajji da umara cikakke cikakke cikakke haka zuwa cikin koyar da Imam Tirmidhi da haka idan dai ladan hajji da umara kake ma. ba jirgi kawai kake so ka shiga ba ba kawai kana son ka je kasar saudiya ba ne ladan ke nema na aikin hajji da rana to ka zauna a ambaci Allah da kai har rana ta fito ka miƙe ka sallaci rukuyi biyu na nafila za Allah ce kana da ladan kana aikin hajji da umara idan kai wannan ko an ko an so ka zama hajji ko da ko ba ganka da hukumi ba ko da ba shiga jirgi an maka nisa kana da ladan kana aikin hajji da rana cikakke cikakke cikakke shi ma yana da muhimmanci sanya shi a cikin jini a yanzu al'adun nan sharaɗi kan shiga yaushe ne ƙarfe nawa ne sharaɗi ke shiga ƙarfe shida da nawa ko ba ku duba ba na shida da minti bakwai yawo ta ƙarfe shida da minti bakwai shiraɗi ne kwana ta fito na ga usaimini na cewa idan an samu irin wani anan ƙara kan minti biyar zuwa goma ka ɗauka dai shida da minti goma zuwa da kwata da ya yi a wani lokaci ka ke kai sabon karaka a biyu to ka samu daɗin kan yake mai jama'a cikakke cikakke cikakke insha Allah muna fatan yau da ya wata rubar duk wanda muke cikin masallacin nan ga wani gida a dare sha Allah kowa sai ya samu daɗin kan kuma a yau din nan ɗaya ga wata rubar ce ka fara kan da umara kaga ai yayi kyau to sannan akwai salatu duha sallan wata sallan ishirar din nan yana da alaƙa da shi ne farkon lokacin ta amma an san kuma ya keɓe sallan wata da an gudu, ambato yace ita salatul awwabin sallan masu mai da al'amari ga Allah ke duk wanda ya sallaci ya samu dama sarka a biyu ko ko shida ko takwas na wata har a cikin wani hadisi manzon Allah yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce kai ba wa na kalamun ce mun a hudu a farkon yi ni kuma ilamun ce maka abincin ka ne kenan ko neman abincin zaka da yan kasuwa da ma'aikata gwamnati da kowa ma da kowa idan da za ka ce ma Allah raka a hudu a farkon yi lokacin walhaki. shi kuma Allah ya lamarce maka abincin ka nan yau? ka sha kurumin ka ko inda kai raka a hudun da to ka sha kurumin ka kana da tabbas ne cewa abincin yinin ba zai gare ka ɗin ɗan kasuwa ne kai za a ga haske a cikin kasuwanci idan ma'aikacin gwamnati ne za ka ga haske a cikin aikinka abincin dai wannan yinin Allah ya lamarce gwargwadon yakinin ka da Allah gwargwadon iya irin yadda za ka da gaske daga Allah shi ma kaga wannan sallah tana da muhimmanci to wannan ne ke kenan bayan an tsara an tsara sallar farilla sai a tsara wannan ababin qiyamul kuma mun ji wancan sallah na wala da zamu yi da sallar tahajjud wanda ake shiga liman a ƙarshen wata Ramadan sai a cikin abubuwan da ke da alaƙa da babin sadakoki da kyaututtuka mun sha yin bayani a nan cewa bambancin da ke tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka Allah kadai ake yin ma shi kadai ake so ya gani sadaka kenan ita ko kyauta kana yin ta ne domin jawo soyayya ko kuma ƙara danƙon soyayya ko dabbomar da soyayya bambancin kyauta kenan da sadaka sadaka Allah kaɗai kake ma wanda ma za ka ba ba lalai sai ya san kai ka ba shi amma shi wanda yi don shi ne Allah shi kake fata yi ba amma kyauta kuwa za ka ba wani masoyinka ne kyauta ko dai kana neman ka jawo soyayya kila da can babu soyayya amma kai kana kaunin shi kana san shi mai kaunce ka sai ka mishi kyauta ko kuma akwai soyayyar amma kana son soyayyar ta dore ko kuma kana son soyayyar ce ƙarfi to wannan kyauta ke shi yasa wannan ana iya kowa sai ka ga na ƙasa yamma na sama na sama yamma ƙasa sai ka ga saurayi yin budurwarsa wata lokaci ma budurwar ne za ta yi saurayi duk wannan ana yi ne ta hadu ta habu mai kyauta sai ku soyayya a ƙannabi ce masu hikima suke cewa an halicci rai jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi a sa-zai. ita rai an halicci ta ne akan san duwan da ke ta mata to wannan babu kyauta da sadaka kenan duka kuma ibadu ne guda biyu da kyautan da sarkar duka ibadu ne su masu suna da bukatun ne wajen zacin wannan wata. gwargwadon abin da Allah ya bada ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه me shi da yawa ya bada da yawa wanda ba shi shi sai dan kadan shi ma bada dai da cikin abin da Allah ya bashi idan an tashi za a bari sadakoki ko kyaututtuka to fa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil a ba ɗan uwa dangi makusanta suna da haƙƙi a cikin dukiyar sannan talakawa ko da ba makusanta ba ne sannan kuma matafiya wanda guzurinsu ya yi wannan baya ga taimakon da za ka yi ma'addini ke baya ga taimako wanda za ka yi ma'addini ƙofofin taimakon addini suna da yawa duk inda ka taimaki ilimi ka taimaki addinin musulunci duk inda ka taimaki ilimi ka taimaki addinin musulunci da inda ka taimaki awa ka taimaki addinin musulunci da inda ka taimaka ma gurin duhun musulmi ka taimaki addinin musulunci hukumin da suna da yawa da haka mu yi ma addini hidima mu yi ma talakawa da miskinai na daga marayu da sauran marasa gani a cikin al'umma ga sanin bila adadin idan kai ba za ka iya da karan kanka ba to kana da daman da za ka jawo hankalin wani akan yayi wani ɗan uwanka ne ko amininka ne kai koma a hanya ka ganshi kana da damar da za ka ja hankali shi alkhairi ce masa da Allah malam idan ka iya ga wani mutum can na gaya ya kuma na fahimci yunwa ne ka shi da Allah in kana da hali da Allah ka taimaka masa shi ke nan kai gaba da a motar haya ne ga wani mutum yana fama da halin yau ba ka da shi kana da raka ma wanda ke kusa da kai a motar haya wannan na fahimci yana halin yau in kana da hali ka taimaka mai ni abin da ke hannu na ɗari biyu in kana da hali mu haɗa mu taimaka masa in ma kai baka da hali jawo hankalin wani rashin yin wannan na daga cin abin da ke haifar da tasgaro a cikin imanin mutum wala ya kuzo ala ta'amin miskin wanda ya zama baya kwaɗaitarwa baya zabarar da mutane a rika taimaka wa miskinai ta wannan na daga cikin abin da ke kawo mutum tasgaro a cikin imaninsa wannan cikin abin da ke da alaƙa da babin sarƙoƙi da makamantarsu sai abubuwan da ke da alaƙa da babin neman ilimi da aiki da ilimi ita ma ce na alhairi a cikin wata ba ka buɗe kofar neman ilimi fafa musamman ilimin alƙur'ani da biyar duk ilmoma suna da muhimmanci amma musamman ilimin alkur'ani domin idan watan azumi ya zo mala'ika jibril yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama al alkur'an suna al alkur'ani aka ce al alkur'ani da koyar da karatunsa da koyar da ma'anoninsa da koyar da aiki da shi duk yana ɗaukar al alkur'ani da aka mala'ika jibril haka sai zo yana ƙara koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam karatun qur'ani yana ba shi hadda har annabi lokaci kamar da qur'ani ya kawo yana sauriyar ka sauriyar maimaita Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna bayani. Za mu karanta maka mi maka bayani da ka tuke na cikin mudarasa qur'ani ka koyi karatun alkur'ani yadda ya dace kuma ka koyi ma'anoninsa kuma ka koyi aiki ne shi ah, idan a cikin wannan masallaci akwai akwai akwai halka da ake koyar da karatun alkur'ani koyar da karatun kawai zalla to ya yi kyau idan babu ya kamata a samar da shi ya kamata a samar da shi za a zauna ne a karantar da alkur'ani matasa wadanda shugar minna suna zuwa mafarkin islamiyya da mafarkin hajji amma dattawa ba su da inda suke zuwa galibi dattawa ba su zuwa makarantar hadda ko makarantar islamiyya kuma shugaba mai kula da munnan majalisosa na ilimi na wannan masallaci ya ba mu rahoto a ranar da muka yi taro cewa babu majalisun alkur'ani babu halka alkur'ani mai girma yanzu a wannan masallacin mun yi cewa a dashi na iri malam muhammadu sani shi zai ci gaba da wannan harka na karatun alkur'ani wanda da ake yi amma bai samu zama ba bai samu sukuni da aka an tabbatar da cewa babu halka majalisun alkur'ani to muna fatan a fare shi da wata ramadan wanda yake insha Allah ta'ala ba mata Ramadan zai dore insha Allah za mu magana ɗaya daga cikin alarammomi idan suna da lokaci sai ya ga shi liman sai a fitar da lokacin sai a shirya ta jama'a musamman mun fi so ne ga waɗanda suke da tawa banda ɗan matasa da suke zuwa kwanton islamiyya don su masu zo ɗin ba za a kore su amma dai za mu mai da hankali ne a kan tattawa karanta da suwar ƙorani mai girma su karanta ƙorani kamar yadda allah ya sanya shi ko ga kuma tafsiri alhamdulillah ana yi ana yi bayan sallar asar mala idris na yi su bayan sallar asa, ina jin kana cikin sautar an'am ko ga kuma wannan a tafsirin mawdu'i da muke karanta shi bayan sallar asar shi mala idris kullum yi shi ma wannan karatu namu ba ra'ayi shi kullum wannan karatu mu na bayan samari amma kila da za a samu canji kila tafsirin ya rika zuwa a kwanakin alhamis juma'a asabar lahadi kwana hudu sauran kwana uku kuma insha Allah ta'ala za mu sha mutu abin da za a yi a ciki wannan shi ne ɗan canjin da aka samu zai rika zuwa alhamis juma'a asabar lahadi kwana hudu ke insha Allah litini talata laraba kuma insha Allah za mu tantance abin da za a yi daga gurma, in Allah ya tsora da za a yi ganin abin da za a yi insha Allah wannan shi ne a bagin abin da ke da alaka da ilimi haka nan kuma duk inda ka ce abu na alkhairi na ilimi kai kuma kin kokarin ka halarta fatan mu dai shine a gama watan nan ka riga ka sami na. Allah shine fatan mu a gama watan nan a ce an gafarta mana shi kenan haƙan mutacin marwa buƙatar majalisi sallah da ɗawafi da sa'ayi buƙatar majalaci sallah yi sallah ko a gida muna yin ta da ba ma yi a gida shi ne ɗawafi da amma shi ne ba mu da shi a gida amma a gida ba ga shi ne zama mu sallah wannan ababin neman ilimi abin da ya kamace mu to haka nan kofofi na alkhairai ziyarar yan uwa sadar da zumunta sakin fuska ga musulmi idan ba ka da komi da za ka yi na alkhairi ka sakin fuskanka ga musulmi manzan Allah ce sadaka ce wa an tarba a haka da wajen ƙadar ka ga musulmi kana cikin fara'a da annashuwa ba kamar fuskar shanu ba ita ma sadaka ce wal kalimatu tayyiba sadaka magana mai daɗi ita ma sadaka ce kai ka da komi kai ka da kuɗi da ka ba da sadaka ba ka da ilimi ballanta za ka karanta ba, to amma za ka iya zama cikin ɗalibai kuma za ka iya sakin fuskanka da musulmi ka ba kowa sadaka za ka in ka gada ma daga yanzu zuwa faɗuwar rana za ka iya ba mutum dubu ɗaya sadaka Ka sakin mu musulmi fuska kai musu magana mai daɗi babu kalma mai daɗi a wurin mu'amala sama da kuma mutum ce assalamu alaikum cikin annashuwa da walwala kalma ce mai kyau kalma ce mai daɗi assalam suna ne daga cikin sunayen Allah yayin da ka ce mutum assalamu alaikum Allah ya amintar da kai daga dukkan wani abin da kake tsoro kake idan kana tsoron jihar jahannama Allah ya amintar da kai daga gare ta in kana tsoron talauci Allah ya amintar da kai daga talauci in kana tsoron makiya Allah ya amintar da kai daga sharrin makiya in kana tsoron sabanin gidan aure Allah ya amintar da kai daga fitintunin gidan aure da makamata irin waɗannan abubuwan duk abin da kake tsoro to Allah ba ka aminci daga gare shi kaga addu'a ce ba a cikin hadisi annabi ya ce ya ce a watsa sallama awala abin da kuma ala shayi idza fa'altum tahabatum afshu salam ifsha'u salam ba shine ilqa'u salam ba ifsha'u salam shine ka watsa sallama ko ina da wanda ka sani da wanda baka sani ba da na kusa da kai da na nesa da yara da manya duk in ka gansu kai musu sallama shine ifsha'u ifsha'u shine watsa abu sabanin ilqa'u jefawa ilqa'u salamun lokaci kana iya ganin wanda baka sani ba ko sai ka share to ba daidai bane ifsha'u salam ake so in kai haka nan Allah zai kawace ka ko kana kan abin hawa musamman kana kan abin hawa kar kai sakaci da wata sallah. don wani in yana cikin mota ko da kana shan ac kai ta shan ac allah ya sani albarka amma an kashi ko cikin lokacin mota ne ka sauke gida shan duk inda ka ji assalamu alaikum assalamu alaikum za ka maka alkhairi fiye da ka ce kai kasa da ta sa isi a hanyar Kaduna ko hanyar Kano ya ka shigo gun kuma ba za ka kashe ka sauki isi ka rika mu mutane sallama ba ka yi haƙuri da isi nan ka sauki gilashin ka da yadda ka wuce assalamu alaikum assalamu alaikum ko maza ka wuce ko mata ne ko yara ne ko manya ne ga musulmi in ko ba haka ba nan da sauki cikin sauki mutane za su yi maka mummunan zato su zarge ka da girman kai su zarge ka da su suna cikin halin yau kai ko kusan zafin abin da suke ciki ba za ka baka damu da al'amuran su da haka su sallam yana daga cikin ƙofofin alfairan da za mu gabatar a cikin wannan wata da muke ciki to kofofin alfairai dai suna da yawa mun karanta wasu daga cikin karatu tukan baya ka yawaita ƙofofin shari kuma bai batun kokari ka ga ne cikin abubuwan da ya wuce ba shi ya kamata mu mai da hankali a kasu cikin kofofin alkhairi a wannan wata yawaita addu'o'in jama'a muna da bukatuwa zuwa ga Allah akan kawunan sannan Najeriya tana da bukatuwa zuwa ga Allah kuma wannan alama ce daga cikin alamomin kishin ƙasa mun zauna mun yi nazari da wasu malamai mun na kai wata ziyara a sokoto sai muka zana da waɗansu malamai cikin abin da aka yi ittifaki ne ɗan najeriya yana da matsayin rashin kishin ƙasa ɗan najeriya bai san iman ƙasan shi ba bai san iman ƙasan shi ba kuma bai san abin da ya kamata yi ƙasan shi wannan ya ce ba ƙasan cikin matsaloli mabambanta har ɗaya daga cikin malamai ke kawo cewa ya yi tafiya zuwa ƙasan egypt sai ga wani yaro da shi da mamasa haka sun ko za su wuce sai shi wannan malamin ke wancan yaron wasa suka gaisa kai tsala kaza kaza kaza suka yi wasa sai ke ce mishi kai ɗalibi ne ce ya ce to in ka gama karatu ne kake so ka zama sai ce yana son ya zama pilot fayyar matukin jirgin sama kake tambayan shi lesh ta ba za ta kone hannun tsayyara me yasa kake so ka zama pilot sai ce da hidimat masa domin wai ya ba da kan shi hidima ga kasar misa yaro ɗan primary wai ya san cewa wai zai ba da kan shi domin ya hidima ga kasar misa a najeriya kana iya samun zafi gegen saurayi ɗan shekara talatin kai kana iya samun dattijo ɗan shekara arba'in in ka tambaye shi mai kake so ka zama da shekara biyu in ya gaya maka me ya dalili zai ce maka a shi ma yana son ya shigo gari ga yana ana motoci ana gidaje shi ma shigo gari kwata-kwata maganin wani zai yi makasan ya kai da ne bai santa kuma wallahi kishin ƙasa addini akwai wani hadisi hadisi can ba shi da asali hubbul watsani min al-imani na san wasu da dama sun san wannan a matsayin hadisi ba shi da asali hubbul watsani min al-imani amma wani abu ne ko da wannan bai zama hadisi daga annabi wani abu ne jibilli a halitta ne Allah ya halicci kowane mutum yana son inda yake rayuwa ce mu 'yan najeriya dameji aka samu a cikin halittar mu aka samu rikici da rikici shi ne ya sanya ba shi kishin sama. amma ba ɗabi'an masu hankali ba ba ɗabi'an masu hankali ba ne mai hankali ka ga yaje yana rushe gidansu ba ɗabi'an mai hankali ba ne yanzu inda ka sami wani mutum ka gan shi ya je gidansu da ɗakin da yake kwana a ciki ya ɗauki gatari yana sarewa kuma ka san shi matalauci ne ba shi da hanyar da zai bi gina wani gidan sai ka kawo labarin shugaban balle maka ce da aka tashi shi da addu'a ya hauka to mafi yawan faɗa a 'yan najeriya ke nan muke rusa najeriya da yanzu kowanne daga cikin ya ɗauki gatan wani ya ɗauki ce wani ya ɗauki fatanya muna ta a najeriya mun maɗaɗe sai mun tura ginin najeriya idan ka ɗauki yanzu ƙasa mafi tsarki mafi daraja da musulmi ke jiɗin fitansu zuwa gare ta ita ce saudiya to wallahi yanzu idan ka tashi ka ce za ka je ka zauna a maka ko a madina ko ran ka zai saboda tsarin zamantakewa na duniya da ya da haka ba a yanzu da aka ba ka da wata ƙasa ingantacciya da kashe sai najeriya to don ne kowa zai ka ba da da wurin rushe najeriya ne ina kishin ƙasa shiwa gabanni ba kishin ƙasa sai dai kowa ya takarar siyasa in yi je gidan majalisa ya samu kudi akan haka ne aka kakkashe mana abin nan kamfanoni kamfanin jiragen sama akan haka aka kashe su wani ne kawai kesin ne na kan shi tobiri ya kashe na nigeria akan haka aka kashe mana asibitoci likitoci ne suna son su gina asibitoci nasu na kansu rika samun kudi wuri su kashe na nigeria akan haka aka kakkashe makarantu ga makarantun gwamnati wanda ke dukkan shekara arba'in bayan makarantar gwamnati sani ba wanda ya san private school duk wanda ya makarantar shekara arba'in baya ya san wata private school amma aka kakkashe makarantun gwamnati aka rika buɗe makarantu jami'o'i secondary da primary school duk rashin kishin ƙasa jikon su irin rashin kishin ƙasa ya sa ba mu jin cewa za mu iya bin doka da oda na ƙasa traffic kawai ka je wuciya ko a nuna maka danja red ana nufin mai ne nan ta tsaya sai yana shekar da Allah aikin gurba sai ya wuce kuma ana iya samun haɗari ta wannan yanayi tsafin rashin kishin ƙasa ne rashin kishin ƙasa ne ka fito daga nan a ce sai ka ɗan yi tafiya sannan ka je ka yi mutuwa ka dawo hanya sai wani ga kai ba zai yi ba kurewan mai komi ta kwance-kwance rashin kishin ƙasa ne rashin kishin ƙasa ke jawo tsakankaninmu da shugabanni ba ku komi sai zagi zagi kullum zagi da masu gaskiyar da makayyatan kowa zagi shi wani shugaba ya wuce an ce na cin hanci a zalimai allah ya yi tsakanin da to mara cin hancin shi kuma ya zo shi ma allah ya yi tsakaninmu da shi dubi irin wannan ɗabi'ar da najeriya gaskiya sai mun kasa najeriya a kuma nima najeriya addu'a mu samu kishin ƙasa nima ƙasa addu'a zubar da jini da ake da salwantar dukiya da matsaloli ne da kullum da suka damu najeriya da fatara da talauci wanda ya samu asali ne daga rashin godiyar allah to duk sai mun yi makawunan addu'a ta alkhairi cikin abubuwan da za mu ribata ke a cikin wani mutane, don haka wannan ita ce takaitacciyar mukaddima insha Allah ta'ala ranar alhamis za mu ci gaba da wannan karatu gobe kuma insha Allah da jibi kafin nan ce za a ga darasin da za a yi insha Allah kuma daga ranar alhamis za mu fito da littafi mu ci gaba in Allah ya so ya yi muna fatan Allah kai mana muwafaqa Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka a lokutanmu Allah ka sanya albarka a rayuwarmu da baki ɗaya da mu da zura'anmu ya Allah subhanahu wataala muna ka cikin ka da rahmanka Allah ka tausaya mana a wannan ƙasa Allah ka azurta mu da kishin ƙasa Allah ka yaya mana dukkan abin da ya dame wa wannan ƙasa ta mu da zubar da jini dukiya da talauci da jahilci da yamma wannan ƙasa ta mu kafin ya Allah ka yaye mana ya Allah ka dora mu akan titi ka dora mu akan saiti ya Allah ka raba mu da kwasassabai a cikin wani ƙasa ta mu Allah ka raba mu da tabarukai Allah ka raba mu da ramuka Allah ka raba mu da hawa da tudu ya Allah subhanahu wataala ka daidaita mana al'amuran mu ya Allah ka sanya albarka a cikin wannan Ramadan da ka shigo Allah ka sanya mana da rabon gwadi a cikin sa ya Allah duk alkhairin da kake ba mutane kiri ya Allah ka ba mu ba da nisa ba mun kyautata ba ya Allah sharar da ake tunkuɗe mutane kirki Allah ka tunkuɗe mana ba dun mun Allah ya Allah ka tabbatar da daga daga ka ƙara mana imani ka jaddada imani a cikin zukatanmu Allah ka shaita da muka barke mu daidaiciya a raya da mu akan shari'a ka ƙara mana yawa da kuɗi a cikin wannan rayuwa ta mu ya Allah ba su sukan da ake bin mu Allah ka biya mana talaucin da muke fama shi Allah ka yaye mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika